ce kasa Ana bari wa bayo. to ga dai dumba an ba wa dubu ɗari wallahi wannan dumba kamata ya an shige shi naira dubu biyar amma kuma ce naira dubu ɗaya amma kowa sai ya biya eh eh ba wani ɗan alfarma ba wani sai da kaya ba wani mai ɗan mata ai ɗan mata dubu ɗaya za su biya kowa dubu ɗaya zai biya kowa ranar kuma dai giwa na nan tsofaffoye na nan ciyaman da takara na nan na ugogo na nan kai ta manya jami'an gwamnati suna nan wurin kai kamata ya ce ma kuma su kwata ko a tsara ne a gasa ne ba a rage ba a ugogo ko a tsara ne. Gani ga mashiki, mamman kamar yadda kuke kallo a wata mamman an sa musu dambe da sarki garkocin do wanda za a buga wannan dambe idan allah kai mu ranar ladi dambe na naira dubu ɗari uku za a buga wannan dambe ga ni ga mashaƙi mashaƙi an sa muku dambe kai da auta mamman kai da wato garkocin do wanda za a buga wannan dambe ranar ladi idan allah kai mu har naira dubu ɗari uku ma mashaƙi zai ce shi ka ce ko kuma ya ba mu sani ba dai ba bara dai assalamu alaikum wa rahmatullah eh ma ai ka sani musu ba yiwuwar eh. kuwa ai dan ban mashe da shi shi eh. ka ce kawai a ciki eh a sun dai an saba an saba dan ban kuma mashegi ya saba shege shi to eh haka wannan karan ma shege shi zai kuma mashegi ba zai fasa ba darajar mai sama eh. da albarkacin qur'ani za a shege shi to baka ganin cewa yanzu garkuwa ya dawo ba kamar da ba to daɗin baya nan yi daɗin yana nan eh. kuma ake sheƙe shi da waƙa yanzu ma da ya dawo za a sheƙe shi darajar lullahi ni dan ban inda na tube in da ga na tube ni fa gidan nan ba dan bai za hmm. ko in faɗi ko a faɗi haka ne in ka ban tube ba to kawai ba na da ra'ayin dan ne amma in dai mashaƙi ya tube to dan ba zai ya me fatan ka da masoyanka na ƙasa akan wannan wasa gashi da zaka taka da sarki garkocin to fata na da masoya eh su taya ni da addu'a game da wannan ban dan eh mace mai ciki ce ba a san me zai faru ba eh ta haifi hmm. eh to a taya ni da addu'a ni dai a raina ina sa ina odorin nasara ina da sara nasara zan shi a da shi kakka da kai da shi nawa da nawa kuke da shi muna gidan uku zero uku zero uku ne da zero shine ya samu uku akan ka a ba ya gana to ai tambaya ce abu mu sani ba wai a duba ga ni eh. ma mai wa ga ma ga taba daukar bidiyon nan ma ko ga da labari <laughs> eh. mashegi ne ya mai uku shi ka ce ta fito fili ya zo zero ba ta shine yake bin mashegi Eh. eh to fansa ce yake nema fansa ce yake nema eh. kuma mashaki ya bashi fansa an bashi an kara mai an kara mai kuma an bashi eh. to nan ma kuma za a bashi darajar mai sama za a kara mai ta masu kallon mu ku biyo mu kallon wannan shararren wasa da za a yi da autan mamman wato masheki da shi da sarki garko cindo wanda za a buga ranar lahadi idan allah kai mu don ban naira dubu ɗari uku ne kai gare ni cewa sarki da allah a'a to tsaya akwai sabon labari ba za a ce sarki to ya za a ce ga mu yau na irin sarki waye sarki ko ka karɓi sarautar ne ana magana shugaban ƙasa na harkar dan magana magana wato in aka ce ga president ga sarki ya za a fassara abin nan man to ka bashi a zargin <laughs> bashi a zargin dan man president da sarki ne yanzu za a ban president da sarki to amma ba mun ga sarki shi akwai naɗi ba eh? to ai ni president din ba wai naɗa na haka yau eh. a gaban kare yana ga ko labari a maraba an raba an naɗa mamman president din shugaban kasar dambe tabbas eh. eh to kuma ya Allah ya karba abin shi waye zai kambun ya dawo hannun waye zai hau gadon shi to dole mashaki ne zai hau gadon shugaban kasar yan to yanzu ka zama president din ka dai kana kan kujerar tantana ma ke president din to yanzu sai dai mu ce fa dan ba tsakanin sarki da shugaban kasa hmm. haka ne masu kallon mu eh <laughs> masu kallon mu ku biyo mu don ganin wannan wasa da za a yi tsakanin wato sarki da kuma wato president na yan dambe wato mashaki kenan wannan wasa za a yi shi a wannan gidan dambe na jihar Kano ranar Ladi dan Allah kama kada ku bari a baku labari saboda haka sha uku ga watan goma shekara ta 2024 inda za a fafata wannan wasa kar ku bari a baku labari ku to ku ba idon ku kashe kwarkwata idon ku a gidan dambon jihar Kano sai kun zo duk da na ga masheki kuma ya dan tafi wani tunani ban san me a ba wani irin tunani ai da kaga ina tunani tsohuwa nake tunani bayan da ba wani tunanin da nake kawai kawai tsohuwa ake tunanowa kawai kawai ai an kaga na ai tunani na ɗaya na biyu to daga shika eh tunanin tsohuwa ya zan yi in shege shi Wata irin shiƙa za a mai? Eh. Eh, <laughs> shi <laughs> ne tunanin eh. sabon. Shiƙa ma kala kala ce? a saboda mashaikin mashaiki ne. Da sabon shiƙa ake yi. Wata irin shiƙa ya kamata a yi mai? Wacce zai tashi koko wadda za a nemo shi. Wacce za a zo a ɗaga shi da kansa. Ba gani an shanya mutum kamar ya mutu. Yan uwa na kuma ina da tausayin imanin yan buge ka tashi da kanka. To wai ka ce shiƙar wai lubudi lubudi ce. To a gani ko a cikin nan ma eh da ne shi kan mashaƙi ai daban take. To. Saboda wani zai buga eh a tashi, mashegi kuma in ya buge ya an ɗauka. Sai an ɗauka? Lissafin kenan. to masu kallon mu ku biyo mu zo mu kai shi ka jamash ka ware idan ka nura ka ware idan ka wato kallon shika za mu zo idan Allah kai wa ranar ladi sha uku wato ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a wannan gidan dambe na jihar Kano kada ku bari a ba ku labari ga ni ga shika kuma za mu ji ta bakin ainihin wato shi da ya sarkin shi ma to mun gode a wata mama. Mm, godiya mai dama ne ma. to masu kallon mu gani da sarki kun gani da shugaban ƙasa kuma yanzu gani da sarki sarki sarki sarki sarki mai tuta uku sarki garkuwa cindo sarki garkuwa gashi an samu ku dambe na naira dubu ɗari uku da kai da eh, wato a maceki mamman, ba mu sani ba sarki ko da me ya zo a <laughs> ah, da me na zo eh Ai da ikon Allah kawai nake dogara da shi. Mm. Ba abin da na to da shi sai dai Allah ba da sa'a kawai insha Allah. Mm. masu yamma ina musu fatan alkhairi a ta mu da addu'a go jibi in Allah ya kai mu go. Eh. Lahadi da yaddan Ubangiji za a yi wasan da yaddan Allah. Za a buga. Insha Allah wasan da ba taɓa yi a Kano ba kenan insha Allah. Ba taɓa yin sa a Kano ba gashi za a yi. Gaskiya ne. To mashaki ya ce fa akwai shika a zo a kallon shika amma ba mu sani ba. garkuwa ya shirya karɓar shikan nan ko yaya abin yake a to sheki-sheki kenan za a yi a'a ban gane sheki-sheki ma masheki ne shi masheki ne shi masheki ne to shi kenan ya yi ba da mu Allah ya ba da sa eh. don Allah a zo a kalli wasa wasa insha Allah ba laifi wasa za ta yi kyau da yadda Allah kuma an ce wai shi nan wai uwa a da kai ma wai ka dan taba ganin ta <laughs> ni ba abin da na taba gani a baka taba ganin shi ba ko da ko ta kuma gidan ku ba ta taba bewa ba can banza ne wannan da Allah eh. ai an ce an ce Kano ko da me ka zo an fika wannan haka yake Kano ko da me ka zo an fika to ni an kai na zo na fi su da yakin dambe a ban gane ka fi su da yakin dambe ba a yan dambe wa yake da tuta uku a ai wannan tuta uku kadiba poster a Kano gashi nan an jejjera. Eh. wa yake da tuta uku au to kai tuta ukun ka fi kenan to ai tuta ukun na wanda suka baka tuta wai an ce Kano ko da me ka an tuta to ni kai na ci su da yakin dan ba baka ci baka ci Kano da yakin dan ba baka ci Kano da yanzu misali ai yanzu shi ga ga ga ga ga ga wasa nan a ga ka wanda za ka yi shi mm. wannan wasa da za ka yi shi mm. daidai da wannan wasa an riga an saba ganin sa a duniya to kuma a jihar Kano ne ba a taɓa yin wannan wasa ba kuma masheki ya ce wai shi kanan da ya saba ita zai yi shi kuma sarki ba mu sani ba shi kuma uh, wani salo ya zo da shi wancan da mun ya ce shi ka zai yi ni dai ba wani salon da na zo da shi ta da yadda ubangiji wasa za ta yi kyau in Allah ya yarda za ta yi kyau don ka san ni ban taba samun nasara kan wannan yaron ba yawa duk yanda ya cika bakin shi mm. dole a saurari magana shi saboda eh. ni ban taba Allah bai taba daura ni akan shi ba eh. amma ni ma ina roƙon Allah ya daura ni akan yaron nan inda yadda eh. Allah kuma insha Allah wannan wasan a zo a gani yadda wasan zai kasance me fatan ka da gurma dan ku na duk duniya ga baki daya fatana da gurma da na jamu da na kudu a hmm. tayi mu da addu'a na ko ina da ko ina all eh. ko ina da ko ina Allah sarki eh mai gida ga sarkin dambe alhajin kowa da kowa ni adda alhajin kowa da kowa ni adda alhaji Umar alhaji sani umar birnin kebbi eh. ni adda alhaji ya kashi ankari ni adda mai gida da tababan gida eh. a katsinan duku Allah sarki godiya nake yi a taya mu da addu'a mai gida insha Allah wasa za ta yi kyau lokacin da ba ya ce yana neman addu'a wato an ce zai shiga hannun masheki kenan ba zancen magana shiga hannun masheki eh. to ai ni ma masheki ne ah, kai ma gano masheki to to ni ma in ban sheke shi ai na sheke wani eh to akwai wanda na yi ma kisa 20 ba ta buge ni ba akwai wanda na yi ma kisa 10 akwai wanda na yi ma kisa 7 akwai wanda na yi ma kisa 6 akwai wanda na yi ma ga sunan barkatai wanda ba su buge ni ma an san sarki ne kai mai rawani shi kuma ya ce shugaban kasa ne wa ta ubai shugaban kasa kai da Allah wannan gado yayi tsaya mana an ce shi gado ya yi, an ce mamman da bagadama shine shugaban kasar yan dambe mamman Allah ya masa rasuwa an ce kuma shine ya karbi wannan kujera ta mamman ta shugaban kasa to baka kai baka san Allah ƙarya ne kamar yaya ba wanda ya taɓa naɗa shi an ka ce yau gashi an naɗa ga mm, mamman dan na gashi an naɗa shi shugaban kasa na yan dambe baka ji labarin naɗin da aka yi a maraba Allah ba wanda ya taɓa naɗa shi kai dai baka sani ba za ka ci ƙarya ne wallahi in ma an naɗa shi ai mu ji ba kawai zance ne na yan kallo kawai a yan kallo ne suka nada na kenan gelmo kuma bai taba ce a harkar dambe ba kawai dai ya dai suna iya suna gaskiya ba laifi eh Allah ya ji kanshi Allah ya ramshe shi to shi ai automaman shi jiya, kujerar yanzu Allah ya ji kan garban takalafi Allah ya ramshe su Allah ya sa mutuwa hutu ce eh wanda sun ka riga mu gaskiya Allah ya gawarta musu to yanzu dai kai a zo a kallo a sa'a eh. kuma Allah ya kyautata karshen mu amin ina mu kowa fata alkhairi Allah samu gama lafiya masu kallon mu wallahi ka ku bari a baku labarin wannan wasa tsakanin wato sarki mai tuta uku da shi da president shugaban kasa wanda za to ai haka aka ce ya ce shugaban kasa kai ya da sarki ne ya da sarki ne kai kai aka ya da sarauta ka kai baka da shi shugaban kasa na masu nan ba ne saboda bai taba cin komi a harkar damben gasa ba da za a kira shi wani shugaban kasa abin da ya sa wai ina ji ba mamaki wai shi da yake ne aka mamman ba mai gidan shi bane yayi haye ne yayi haye to zaka kwace mun mai gidan ne ko yaya ba ai shi autan dan mallam ake ce ma yaran haye ne kawai don an dan ga tun wannan wasan da mun kai eh. eh. eh. a maraba farkon wasan mu wannan rashin lafiyar da mun nayi lokacin kolara barriers gugenin da ya yi a maraba harkon dimbin muke mu kenan wai an kamaida shi wai autan mamma tun daga nan tunda ya buge wani ya koma autan mamma to yanzu baka so koma autan mamma din ko ya ya zama sa autan mamma ni na isa in ce eh abu kiran shi wutan mamma ina ruwana a don da yawa inda ba su sani ba su sani ne sani don karamin yaro ne ko da muke dambe haikin yaro na taba yi ni barin gama sai dai za a ce wai wasu na cewa uwa ya zama babba ko lokacin da an ka hada ni wasa da shi a ogeri yace hmm. ba zai ba shi ba zai ba sai karfin shi ya zo kuma farkon wasan da mun kai lokacin banda lafiya wasan ma hada shi an kai mai gida na yace in yi wasan kuma ni dan litin ya sani wa abu ba da zan iya ce mishi mm. ni da dan litin ya bude baki ko da waye ya ce in dambe da shi ba zan iya ce mishi a ba don ni ban da irin wannan zuciyar da zan ce ba zan yi ba yanzu fatan dai lafiya ta zo da yadda ubangiji in a buga wasa sarki yana nan a inda yake lafiya da yadda Allah ne zafi na kamar kocin zo zaka dade ban na dade ban ji kai irin wannan maganganun ba eh shi wasan na gudu ke da kuma madiya ya zama kamar rikakkiyar gaba ce tsakanin ku katuwa gaba ma eh sai dai an shiga fili a wato shi yasa naga ma kujerar da ya zauna baka zauna ba a'a to akan ah. me zan zauna kai ni wannan da ni da wannan yaron na rantse Allah sannu ma ban son ta haɗa da shi a'a saboda karamin yaro ne kawai dan bai aka koya amma ya zama gobe yanzu ba yan ce wai ko kawai da Allah dai ya samu gama lafiya to masu kallon mu ku biyo mu dan Allah da da kallon wannan wasa saboda fa wallahi akwai ta akwai ta wahala eh akwai ta owa owa eh eh kowa da ba ke shi za mu hada shi ban yadda hada ni da kowane dan dambe in dai wanda za mu yi dambe da shi ne ban yadda a hada ni ga shi zaune ga ni a ko daya kai gani karke ma wai kamar Kano Kano na ga ana haka amma da na zo Kano na ce wallahi ni dan litiban yadda a hada ni da wani wanda eh. zamu yi bai da shi a hada ni kujera ɗaya da ni da shi ni ban daukan wannan zaka iya kai hannu kenan a nan koya ni ban iya daukan wannan a nan ma in yau wadi magana da bata dace ba za mu eh. za za za rufe <laughs> to wallahi ka ku bari wallahi wallahi ka ku bari a baku labari masu kallon mu ku biyo mu wannan dan ba ya final din final din yaran cin zafiya eh. wannan dan ba shine na kallo ba masu kallon mu kuna tare da mu a cikin gidan wannan dambe na jami'ar dambe wato jihar Kano wato gidan Mamman Bashir Dalliti wanda za a yi wannan gagarumin final ta cin naira miliyan biyu wanda aka karkade mutane da yawa a wannan final ta rage daidai da saura mutum biyu da Alhassan Garko Bagon yan sanda da Sha'aban wato na Isa Kasa Sha'aban shine daga bangaren Kudu Alhassan shine wato daga bangaren Jamus wanda wannan final ta rage su biyu za su yi wannan final Alhassan final ta haɗo ku da kai da sha'aban wanda ku biyu ne kuka rage wannan final wacce za a yi amma ba mu san alasan ya ke ji a ransa ba a wannan final so ainihin da nake ji a raina shine kawai ina jin nasara a raina sosai hmm. a da yaushe dama ina ganin ta ina ganin nasara ina ganin rashin nasara eh. to ni a wannan final din ina da confidence sosai ɗari bisa ɗari hmm. saboda ina sa da in Allah da alfarman annabi kamar an yi an gama wannan in Allah yadda shaban mun jiyo kanka faina ta haɗo ku da kai da alasa daidai da baya alasan ya ce wai shi gonarsa ce ya riga ya saba shiga ya noma ya fita a ciki amma ba mu san me sha'aban zai ce ba to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. yan uwa da abokan arziki na yau kowa da kowa fata alkhairi ya haɗa ma wannan lokaci to ga wasa dai ya haɗa mu da ni da Allah san ba wa 'yan sanda final to gaskiya mun gode wa Allah subhanahu wataala da ya sa muka zo wannan lokaci ya ara mana lokaci muka ƙara zuwa final wanda ba wai iya mu kaɗai ba ne amma ni da shi Allah ya nufa za mu zo mu final to ko iya haka mun gode wa Allah muna ƙara gode wa Ubangiji sannan ga wasa haɗa mu yi ni da Allasa kana magana gona gona gona ya san waye ni na san waye shi mm. tun wajen shekara uku baya muna dambe da shi har zuwa yanzu ko ya kake ji a ranka cewa yau gashi ka shigo fili kai da alasan in ku shigo cikin fili ai ni ya ni ai ban ni ai na jin wani shakka wani dan dambe yanzu ni zan shiga fili mm. babu wani shakka da nake zan shiga fili na san to tunda na san zan shiga fili zan yi ai ka san ba wani shakka da zan yi tunda har na daure na kuma na ji zan yi to shakkar ba zan ja fili ballanta na a waje to ya tarihin wasan ku yake kai da shi wanda da yawa za su so su ji cewa yau ta haɗo ku final kai da shi kuma a baya an gan kun yi wasanni da yawa wanda wannan wasanni da yawa za su yi tunanin cewa sha'aban ne yake bin alasan ko kuma alasan ne yake bin sha'aban waye zai zo ɗaukar fansa a ciki ya wannan lamarin ne Yaushe mun yi wasa da alasan ta fa musu eh ta fi ɗari ma zan ce ma na'am da tun muna yara muke da mai eh. tun ma kan Allah ya ɗaukaka mu har muka zo haka ya fi result fa ka rike tsakanin kai shi ni dai gaskiya result na rike su eh sun kai kwaya nawa ya yi miki sa uku ne eh. mai daya kai masa daya alasan gashi wannan final ta zo cup kuma wannan wasa yanzu duk duniya ta zira ido na cin wannan naira miliyan biyu da kai da shi wanda idan ka shiga ko alasan wanda shiri yayi a wannan wasa to ai musu bawo ma ma ta wakan labaran dan gomba wakan dan digiri ya ce yara a tsaye da kafa a yi bora uba mm. kowa ya kau da kafa shi ya ji jiki go mm. ai musu ba wanda za a tsaye da kafa a yi wahala eh to ko ni ni ka riga ka sani ni kawai a yi na sani in dai za a tsaye da kafa a yi wahala to ƙirmi ɗaya an riga an wuce da lissafin ko ni ko shi wani ya faɗi tuntuni alasan idan an shigo fili wani abu ne ke firgita ka idan an shigo filin wasa eh. kamar me nan yake idan an shigo filin wasa yau aka ce gashi ka shigo musamman za ka yi da kudu ko za ka yi da gurmada wani abu ne wanda yake firgita ka a cikin fili ni ba abin da yake firgita ni bayan an tashi wasa an ganna kasa shine kawai firgici na amma in dai ban ganna kasa ba wazancan firgicin me zan ji kawai babban firgici na wanda nake dan shakka shakka mm. rauni gaskiya ne wani albishir za ka yi wa masoyanka akan wannan wasa to albishirin da zan masoya na ba abin da zan ce musu sa a ransa alfarman annabi darajar limamin mala'iku hanyar da aka saba bi kakabari ta bace ma kakka ta bace ma to su sa a ransa alfarman annabi ba ana uku ba hmm. za a je hudu in Allah ya yarda in Allah ya yarda ka san ba ni ke ba Allah ke alfarman annabi za a je hudu shaban wani ah, albishir za ka yi musu yanka musamman kudawa na kasa na farko dai su kai da addu'a kan wannan wasa Allah ya hmm. sa lafiya mu tashi lafiya Allah ya yarda ah. ina musu albishir dan Allah ya yarda zan kawo Allah zan bige shi hmm. Allah ya yarda ina da yakin zan yi wannan final da ikon da zan lashi in Allah ya da. alasa a karan na mhm. iya cewa an sha yin wasanni irin wannan da kai babban tournament haka championship na irin wannan manyan kuɗi sa kai miliyan biyu a nan kano ina ganin kusan tubi nan kama an sami sun akwai wanda baka zo ba akwai wanda kuma komai faru ya ka dinga ci a baya kuma yanzu ya ka ji da ka zo wannan gurin za a yi da kai yau a baya wani cire na aka yi na farko cire na aka yi na biyu kuma ɗagawa ne na uku kuma Allah ya yi dole dai da ni da zan yi zai a yi ko ba ka to so ina jin wani daɗi ne saboda na tun a baya ina neman Allah ya kai ni matakin bai kai ni ba dama an ce ma kurci mawadaci Allah bai yi zan je a lokacin ba shi yasa ban samu ba amma to gashi Allah ya kawo mu lokacin da ni ma dole za a yi da ni kuma ina sa in Allah ya yarda kamar yadda Allah ya kawo ni wannan lokacin alfarma annabi ina sa rai dan samu nasara akan wannan wasan sosai in Allah ya yarda alasa ya za ka kwatanta yadda ake gudanar da damba a jihar kano da sauran jihohi kuma da kuke zagayawa to an ce kano jami'an da mm. A ina gaya ma nura ai in damba kake so in dai kai dan damba ne ka amsa suna eh fa damba ka fito yi mm. to ai baka da gurin da zaka zo ai na zaka yi damba a duniyar dambe in ba Kano ba to ina ne ake dambe wanda zaka zo ai ba wala yaro wala babba duk dan da kaga fa ya wai ya tafi wani waje ya kai irin wata sati uku sati biyu baya Kano to ba dambe yake so ba duk dan damban da zaka gani eh ko ina so ana da ita Kano ita Kano ita Kano ta fita ita ai zakara ce eh. kin ce in ka ji ana kin bambancin bai da sauran jihohi yau da gobe in damban ko ka mana yau da gobe ai samun kuɗi kowa da yanayin samun kuɗin shi zuwa yake wannan haɓo ne yau da gobe ne ita shi ita bambanta sauran jihohi yanzu akwai wanda zaka ga in yana nan Kano ni sometimes wani lokacin ina so in huta dan huta a dambe zan iya tafiya wani garin wanda in naje can na san bai fi in yi dambe uku hudu biyar ba in zauna amma kaga ina Kano ba ta yadda zan yi wannan hutu san ba hutu ba hutu yaki ne iya yaki to ita dama wajen ka taba gani a wajen horo ana ana tsaya huta wajen horo ba hutu sha'aban fa ka zo final nawa a kano da katin lokacin da ka fara amsa sunanka sha'aban ka zo final nawa a kano to ni dai a kano gaskiya gaba ɗaya buga linti na hmm. na yi na african warriors hmm. shi kuma na yi na afirka wario sun da muka zo na zo ina kwata final aka cire ni sannan na zo na wannan gwamnan da muka gama na miliyan biyu na abba injiniya abba da muka gama shi ma kaga a semi final aka cire ni sannan sai wannan da Allah na mai girma sanata rabi kwankwaso da Allah ya dai za a yi din zan yi Allah ya kawo ni kuma ya ara min dama ya ga zuciya ta ya ga kokarin da nake nema ka san duk abin da ka jajirce a kai hmm. to shi ma Allah zai tallafa ma akan wannan abin to jajirtau to ga shi Allah ya bani salamu alaikum ya da wasi a yanayin yadda bambancin jihar Kano yake da sauran do yan wasa da yawa ba sa son zama a jihar Kano suna tunanin kamar ana ba yan wasan wahala ko wani abu hmm. kai to a kai a wace ma an ga yake kallon wannan kallon abun eh. matsayin ita jihar Kano a can harkar wasannin a wace ma an ga kake kallon eh, wannan wannan eh. abun gare giya ba ka san menene hmm. 哎，嗯。 <laughs> wata mahanga kake hangowa ai duk wanda na gaya ma ka zama a jihar kano dama rago ne malalaci ne eh. ai ka kai jarumi za ka zauna a kano ai duk wanda ka ga ya zauna a kano ya kai jarumi wallahi allah saboda kano jami'ar bace ta kai jami'ar hmm. saboda ka yi yau ka yi gobe ka yi jibi ya tsaya ga sai kaɗan ba zan dan da tsaye ka kaɗan abin ni faktin da na fara dambe eh. ba gidan damben da na taɓa zuwa ne dambe goma sha biyar ban huta huta ba in ban da Kano duk da zan je dole yana huta to kaga Katsina ana dambe mm. Abuja ana dambe ni ina ne na fi damba dama Kano ai cire Kano saboda wannan ka cire Kano ai mm. wannan ta riga ta wuce ka cire Kano mm. Kano ai wannan kowa ya riga ya sani famine ce ta riga ina ma magana let out inda nake fita Kaga kaman Katsina eh Abuja sai ina to da ma nan ne in dai ka cire Kano inda zaka je ana dambe Katsina Abuja ne Maraba Katsina wannan lokaci a ƙarshe ko da fata za ku yi fata za ku yi to muna yi wa fata ya masoyin mu da yan wani abokan arziki muna yi muku fata alkhairi a taya mu da addu'a Allah ya bani nasara akan shi Allah ya daura ni akan shi ni wasa lafiya mu tashi lafiya musu ba'u Kano